daga ranar da hadarin ya faru zuwa yanzu an samu lalaba gawarwakin mutane 97 kuma tuni al'amura sun koma yadda suke a garin nawara sai dai waɗanda suka rasa 'yan uwa har yanzu suna jimamin rashin duk da yake sun soma samun tallafi sunana mukutar umar gaskiya abin da ya faru babban tashin hankali ne an rashin antina guda amma gwamnatin da kebbi ta kawo mana dokin tallafi na kuɗi dubu ɗari biyu da hamsin da shinkawa karin laya su guda. Sunana Zulfa Husaini. Muna ɗaya daga cikin wannan ikilasin da ya faru da mu. Kwana uku da faruwan abun an kawo mana naira dubu ɗari ɗari. Aka kuma raba mana shinkafa. Muna jimami da wannan abu da ya sami mu Suna Sunana Musa Zakari wanda ake kira suna baban gida wara Black. Mun rashi matuƙa ina ɗaya daga cikin wanda mahaifiyata wanda ake ce suna zainab allah ya mata rasuwa cikin ruwa mun yi kuka matuƙa sai ga gwamnati ta shigo cikin abin ta kuma bamu farko ta bamu naira dubu ɗari na biyu ta zo ta ƙara mu naira dubu ɗari da hamsin na uku sai kuma ga shinkafa ya biyu duk mutum ɗaya buhu ɗaya. tallafin an bayar da shi ne daga cikin kuɗaɗen da aka tara a matakin ƙaramar hukuma da wasu masu zuwa ta'aziyya suka bayar a cewar shugaban ƙaramar hukumar 'yan gaski Abdullahi Buhari Wara. Akwai mutane da dama wanda suka bar a shekaran jama'a an raba musu akalla miliyan tara kuma har yanzu akwai kuɗi wanda yake ana duban kwamiti ɗin yadda za ta ƙara bin su ta bayar akwai shinkafa. Ita kuwa gwamnatin jihar Kebbi taro ta yi na majalisar zartaswa na musamman na bita da juyayi tare da nuna gamsuwa ga waɗanda suka jajantawa gwamnatin akan wannan ibtila'in. Shugaban hukumar bayar da agajin gaugawa Sani Dododo wanda ya yi wa manema labarai bayani ya ce an ɗauki matakai na binciken dalilin wannan matsalar da kuma kaucewa sake faruwar ta. Kuma mu jihohi jihar Kebbi da jihar Niger za a yi da wani sahihin a haɗuwa domin a ƙara wayar da kan jama'a da kuma ba su horo na musamman na sanin makama aiki na zamani game da wannan yanayi na jirga-jirgar ruwa a wannan manyan gulabe namu da. Duba da cewa waɗanda suka rasa maga isansu a wannan ibtila'in na iya kasancewa cikin wani hali duk da tallafin da suka so mu samu. yana aka kwana da tallafin na gwamnatin jiha ta karba wanda ya haura naira miliyan ɗari da ƙari. Akwai tsari na musamman ai wannan gudunmawa da aka kawo da wata ana ana kashe samu muka ba mu adadi ba har yau domin abin na shigo a hankali ko ba a san wanda zai zo magana ba wannan insha Allah wanda za ta bada bayani sahihi zai ta za a yi wannan abin cikin tsanaki insha Allah rabbi a tantance mutanen sannan kuma abin umarnin da gwamnati za ta bayar nan gaba game da za a fito da tsarin abin da za a insha Allah. baya ga mutum 22 da suka tsira da rayukansu a cikin wannan ibtila'in da kuma gawawwaki 97 da aka samu akwai yiwuwar wasu gawarwaki sun bi ruwa ko kuma suna kasan buraguzan jirgin da ya nutse wanda mahukunta ke fatan lalabuwa a ƙarshen wannan mako muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya